Da misalin karfe tara ba 'yan mintattaka na dare ne wasu kafafen yada labaru mallakar gwamnati kamar yadda aka saba ta bakin hukumar koli ta addinin musulunci suka bayyana a kafafen yada labaru mallakar gwamnati suka bayyana ganin jaririn watan a wasu garuruwan da suka hada da Buza, Tera, hakan da yankin Zandar wanda hakan ke nuna kawo ƙarshen watan Ramadan kenan inda al'ummar musulmin Nijar za su kawo ƙarshen azumin da suka yi kuma yanzu haka suke harma domin sallatar Idil Fitr ko kuma karamar sallah jin sanarwar ke da wuya birnin yamma ya ɗauki harami na shagulgullan karmar sallah irin ba da ah, ya yi haka na ba ba mai A nan ina wurin 'yan kaji daya daga cikin ababen da ke taka muhimmiyar rawa wajen shirya girke-girken sallah da ake kai wa 'yan uwa da arziki. To amma sai dai bisa ga dukkanin alamu kajin sun yi tashin gwabron zabi. Malam barka da yau kaji aka zo sai kenan. Ah, insha Allah <laughs> kaza ka zo sai. Yawwa to ya katar da farashin. To wallahi wannan abun ya daya ya matukar da mun da hankali da yanayin irin wadda farashi ya kuma haura sama yadda kajin muka zo muka tarar da su aka ce mana yanzu gashi kaza guda jika uku da rabi mun nema a rage kuma sun ce a'a abubuwan da suka yi tsauri da yawa sosai. Yanzu hakan da nake hada wannan rahoto wasu kasuwanni a birnin Yamai musamman ma kasuwanni irin na baji koli ko kuma kasuwannin da ake girkawa na musamman domin baiwa waɗanda suka yi latti damar samun wasu kayayyaki da suke da nasaba da na sakawa ko makamantan haka domin yin kwalliyar sallah na yi tattaki zuwa wasu kasuwanni makamantan haka waɗanda suka haɗa da anguwar bukkoki da kuma anguwar yantala har ma da wata kasuwar baji koli wacce take laƙe a filin wasan janar sai kunce da ke birnin yamai da misalin karfe 1 da minti 30 na dare na ci karo da wasu da suka zo neman sayan kayayyaki ga da yau an samu kayan muna lafiya lafiya lau ta kwana dai ga mu dai mun zo dibin kayan yara to gashi ana karfe 1 har da wani abu na dare kuma ba ai bacci ba an huto an huto neman kayan yara kenan a to da ka sani yaro in bai samu ba babu zama lafiya Ko da yake a wannan shekara sabanin sauran shekaru Nijar na shagulgullan sallar ne ba tare da sauran wasu ƙasashen da ke zagaye da ita ba kamar Najeriya ko kuma ƙasar Libya har ma da ƙasar Saudiya. Abdullahi Muhammad Amadu sashen Hausa na muryar Amurka daga Yamai.